أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki da muka zo muka zauna domin sa ya zama yardajje a wajensa Allah ya sa rayuwar mu ta karkare cikin yardar Allah Allah ya shiryar mana da zuriyarmu Allah ya gafarta wa iyayenmu ya lullube malumanmu da rahama ya haɗa mu da su cikin firdauki da rahmatsa cikin amincewar Allah yau ma ya ƙaddara mana haɗuwa cikin masjidin nuril islam don ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi mai albarka littafin ar-risala na ibn abi zaid al-khairawani rahimahullah a wannan yini na asabar yinin da shawwal yake dab da karewa muna hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take kirga shekaru 1441 da daya a cikin wannan wata na shawwal mai 27 muna cikin bab jami'us sala ko shine babin da yake bayani akan abubuwan da sallah ta kunsa jami'un fi sai dai mun yi tattaki a ciki yardar Allah ta kaddara mana isowa daidai inda malam ya ce wa man saha an tatbiratin aw an sami Allahu liman hamidahu marratan aw al-qunuti fala sujuda alayhi malam ya ce duk mutumin da ya rafkan wa kabbara ɗaya amma ba ku sani ban da kabbara harama yawwa domin ita rukuni ne au an sami Allahu liman hamida ko ya manta sami Allahu liman hamidahu marratan sau ɗaya awil kunuti ko ya manta karatun alkunut sawa'un waɗanda sukan yi kunutin a asubahi ne ko waɗanda sukan yi shi a witiri ko ma a wanne ne in ma a sallar farilla ka manta shi in ma a sallar witiri ka manta alkunuti ba ka yi ba ko kabbara ɗaya cikin bari waɗanda ake yin su a cikin sallah banda ta harama ko sami Allahu liman hamidahu sau ɗaya to fala sujuda alaihi ba wata sujuda da mai sallah zai yi ba jada a kansa ko shakka babu malamai sun ce barin da ake yin su a cikin sallah sunna ce mustahabbiya idan mutum ya manta bai yi ba ba abin da ya shafi sallarsa kuma ba sai ya yi musu kabli ba amma idan da ya bar yin su ta hawunan don kawai ya rena su to wannan sallar sama duka ba za a karɓa ba domin rena sunna yana kai mutum ga fita musulunci ma gaba daya amma idan ba wai akan ya rena sunna ba ne shi ya sa bai ce sami Allahu liman hamidahu ba mantawa ya yi rafkanwa ya ya ɗauka ya yi ko kuma sami Allahu liman hamidahu sai yake Allahumma rabbana wa lakal hamdu kawai ko yake rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu bai ce sami Allahu liman hamidahu din ba kuma ba da nufin yare na sunnar ba aka ce sallarsa ta yi kuma ba sai ya yi kalli ba amma haka kawai sai ka ki don an ce sunnatun mustahabba sai ka rena ta to gaba ɗaya sallar kamar ka wulaƙanta ta don mai ɓata sunna mustahabbiya zai ɓata sunna mu'akkada wanda yake ɓata mu'akkada kuma zai ɓata farilla gaba ɗaya shi ya sa malam anan ya ce fala juda alaihi ba wata juda a kansa wa manin tsarafa mutumin da ya sallame ya juya ma'ana ya sallame mina salati daga wata sallah ko kuma wannan sallar da yake yi ya gama ya sallame har ya juya kuma zakara sai ya tuna annahu bagi alaihi shay'un minha ashe akwai wani abu min ha daga sallah, ba iya yawon akwai abin da ya rage wanda bai ci fita ba bai tuna haka ba sai da ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ne hatta in sarafa sai ya tuna ashe ban karasa sallan nan ta ba akwai abu kaza ya saura to yanzu menene abun yi falyarji in kana ƙariban idan har kusa ne ba a daɗe ba bai kai ga fita masallaci ba ya koma falyarji sai ya koma ya dubi alƙibla sai ya yi kabbara sai ya kawo wannan abun da ya rage masa daga wannan sallah tashi falyarji in kana biƙurbin ya komo ya ainihin kabbara in kana biƙurbin in fa a kusa ne zalika hakan ɗin ya faru to idan kuma har ya bar masallaci to hukuncin yana tafe fayukabbiru takbiratan yuhrimu biha amma ba zai yi kabbara wanda zai yi harama da ita tunda ya riga ya sallame ɗazu sai tuna ashe akwai sauran raka a ɗaya ba cika ba to me ya abun yi sai ya dawo ya dubi alƙibla ya yi kabbara sai ya kawo wannan raka ɗin ne ma'ana sun mai yusalli ma baki alayi. sannan ya sallaci abin da ya rage masa a kansa kaga kenan wannan in fa bi kurbin a kusa ne ƙila daga sallamewa ya tuna waɗansu suka je shi ne kurbe wasu kuma suka ce matuƙar bai bar masallaci ba shi ne kurb amma in har ya riga ya fita masallaci ya ce wa in a menene wa in ta ba ada ya ce idan abin ya nisanta zalika hakan ɗin mantuwar tasa har ta kai ga betuna ba har sai da ya fita daga masallaci shine ma'ana ba'uda an daɗe ko da bai fita masallaci ba har ya shiga wasu harkoki tun ɗazu a kai betuna ba sai yanzu amma dai yana masallacin to ai an samu tazara ko kuma a'a ba a daɗe ba amma har ya bar masallacin sai da ya fita sai ya kuna ashe bai ƙarasa sallarsa ba shi ne a nan in ya yi nisa ko da yana cikin masallacin au ko kuma a bai yi nisa ba amma kara min almasjidi har ya fita daga masallaci daga sallamewa bai ɓata lokaci ba 'yan shafshaf ne sai waje kawai sai da ya fito sai ya tuna to tun da har ka bar masallaci an yi samu tazara ko kuma a'a kana masallacin amma baka tuna ba sai da aka dade to duk dai hukuncin ɗaya ne ibta da shi shine hukuncin ibta da ku. ya sallar sallarsa kawai shine ya fara wata sabuwa ba maganar ciko yanzu yanzu sabuwa zai yi wancan Allah ya shi lada don ba za a ce ya yi ta haka kawai ta tafi banza ba ba a sujuda ga Allah a banza sai dai in ba don Allah aka yi ba dai ta zama ta banza amma sujuda ɗaya in kai wa Allah in har ya karɓe ta da ikilasi tana iya sa ka je aljanna kuma sujuda ɗaya idan ka ji to tana iya dawo mata mutum wuta shaidan sujuda ɗaya kawai bai yi ba shi ya sa ba su jadar da take ba shaidan haushi kamar ya ga ana karatun alkur'ani mutum ya zo daidai ayar da take da sujuda ya faɗi ya yi sujuda sai ya ji kamar zai narke sai ke kai tona ɗan adam ya yi sujuda haka kawai ni kuma aka ce in yi Allah yake in yi naki sujuda ɗaya kawai zan yi ba naki shi kuma ɗan adam gashi yana karatu ba a ce mai ya yi ba ma in ma bai yi ba ma da ba mai matsamar, amma gashi ya yi to wannan abun yana ba shi ɗan haushi shi ya sa ɗan ya koya mana don alwalan mu ta warware ba za mu damu ba ma mu je mu yi in muna karatun alkur'ani saboda kaga dai in ka baka da alwala ka isa kai wannan sujudan ne eh daga ka wannan yace ba ka da alwala an ce kuma sai da alwala don sujuda sallah ne sai da alwala don haka kawai tsallake gun ka tsallake gun eh eh ka mutum kawai ya zo ya yi wakafi ya yi tsalle ya wuce ya kamata mai yawan karatun alkur'ani ya zamanto ya lizinci alwala saboda irin wannan ko da ba wannan ba ma akwai girmama ƙur'ani sannan akwai girmama ainihin wato yanayin zaman da kake zaman kawai ka zauna ne ba kana karanta lafazin Allah lafazi ne na Allah kake maimaitawa ya kamata wannan zaman ka girmama shi yi. imamu malik lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zai maimaita amma sai yayi wanka ya sa riga ya sa kebba, ya yi rawani ya zo ya sa turare manya ke saboda girmama mai lafazin to yaya an aka girmama mai qur'ani wannan girmama mai lafazin hadisai kenan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga ashe qur'ani ya kamata mai yawan karanta shi ya zamanto yana lizintar alwala don samun wannan falala ko don ya ba shi ɗan haushi don in ka duk sanda ka ba shi ɗan haushi ba kai ka samu falala ne Allah ya baka wata rahama ne duk sanda ka ga shaidan ya ji haushin ka to ya ka samu alheri don shi baka samu alheri ba bai jin haushin ka ba abin da yake ba shaidan haushi kamar yana ana karatun Qur'ani kawai ya ga an yi sujuda an yi abin da ya yi ya zama kafirin har abada to shi so yake kowa kai ya yi kazan ko a duniya haka mutane ma in mutum shaidani ne to shi bai so kowa ya kyau so yake kowa ma ya zama ɗan iska da shi dai ba mutumin kirki ba ne to ya baya so wani ma ya zama mutumin kirki to shaidan fa baya so Allah ya kare mu to don haka ibtada salatahu yanzu wannan sallar sake ta kawai za a yi sawa'u kana masallacin baka fita ba har aka dade ko ko a'a ba a dade ba sai da ka fita masal amma ka fita daga masallaci sai ka tuna to shi kenan yanzu wannan sallah sabuwa za ka yi sai ka fara ta daga ikama sai ka dangana ta zuwa ga sallama Allah ya mana gaba da sallama sai ya ce ni na wa kadhalika man nasiya salama yace haka hukuncin yake ga wanda ma ya manta sallama zafin kai ya yi yawa kan ya ɗauɗe ne kawai da ya gama tahiya kawai sai tafi abin shi ko ya juya kawai ya kama tasbihi ya manta bai ce assalamu alaikum ba to idan ke ka tuna ka sallame kawai shine ma'ana hukuncin haka yake wa man lam yadri wa man wa kazalika man nasiya salama haka mutumin da ya manta sallama sallama in kana qariban in dai ba a jima ba to ya sallame kawai sai dai in ya katse har ya yi wasu al'amurra to wannan an yi nisa yanzu sai ya sake sallar kawai don sallama rukuni ne ballantana kuma a ce har ya tashi ya fita masallaci kaga sai ya ba alkeula baya don haka wannan shi sai ya sake sallah kawai amma ke sai ka tuna a ah, ashe ban sallame ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan sallaka ta yi babu wani abu kuma da za ka yi babu wata sujuda ba'diyya ko qabiliyya wa man lam yadari to shi kuma wannan sallar yake kawai amma har ya kai ga matsayin da bai ma san ma salla abin da ya sallata ba yana sallah amma har bai san ma nawa yayi ba a salatan raka'a uku ne au arba'a ko kuma a'a hudu ce ya ma shi imauce kawai la ya dari bai sani ba kwata-kwata rafkanuwa ta same shi to malam ya ce wa mallam ya dari ma salla wanda bai san abin da ya sallata ba a salasa raka'atin raka'a uku ne أو أر أم أربع ركعان أم أو أم أربع معنى أم أربع ركعات saboda kawai ba sai ya maimaita maka raka'atin din ba talata raka'atin am arba'a shin raka'a uku ne ko kuma raka'a hudu ce to a ciki dai yana shakku to menene abun yi anan shine hukuncinsa ba na ba na alal yaqini zai gina ne akan abin da yake da yaqini akan sa yanzu kai idan kana shakkar cewa wannan kam raka'ar da nake kanta kam ta uku ce ko ta hudu menene kake da yaqini akan sa eh ka dauka na uku ne shi kam tabbas ne wanne ne kake shakka ba ta ukun kake shakka ba eh, ta hudun to wannan ta hudun kawo ta tunda kana shakkarta ka gina akan wannan da kake da ni a kanta don duk mutumin da ce ni fa na manta yadda kake bina dubu goma sha hudu ne ko sha biyar ne to ɗayan yake shakka kawai abin da ya biya ba da sha biyar kawai ya huta ko kuwa to wannan shine mutumin da yake tunanin raka'a uku ce yake kanta ko hudu to ya gina akan wanda take da yaƙini yaƙini uku kan tabbas ne ta hudun yake taka to ya kawo ta ba na alar yaƙini sai gini akan sa, to anan idan ya gini a kan yaƙini menene hukuncinsa wa sallama shakka fihi wa ata bi rabi'atin wa sajada ba da salami sai ya zo da wacce yake shakka ita ce ya kawo raka'a ta hudu idan ya gama sai ya yi ba'adi me yasa malam yake ya yi ba'adi anan an ce dai wa man zada fi salatihi falyasjud sajadataini ba'da salami ko wa man naqasa fi salatihi falyasjud sajadatayn qabla salami to shi wannan yanzu shakka yayi ta uku ce ko ta hudu sai ya maida ta ta uku kawai ya kawo ta hudu sai yake to yayi ba'adi to me yasa yace yayi ba'adi saboda ko da ta uku din kila ta hudu ce to ya zama yayi kari a sallar sa don haka tun da yana tunanin ko ya yi ƙari yanzu ya yi ba'adi shi yasa bai ce ya yi kalli ba sai ya ce wasa ja da ba da salami sai ya yi sujuda bayan sallamewarsa wannan kenan wa man takallama sahiyan mutumin da kuma yana cikin sallah kawai sai ya manta ya yi magana ba wa man takallama jahilan ko wa man kallama amidan a ba da su ba wa man ta sa'iyan harafka ne yayi sai da ya magana sai ce a ashe sallah ne to ba da gangan bane sannan ba jahilci bane bai san ba a magana ba shi ashe ma bai san ma ba a magana a sallah ba to wannan yaya al'amarin sai shi bai ma san ashe ba a magana ba shi yana tsalla magana ya a abu ya aka yace wallahi ban sani ba ai ban san ba a magana ba amma yanzu kama ina ganin ko inda ba a karatu kila yi an bar wannan yayi da ne aka yi wanda aka ce liman ya yi dogon karatu kawai ya ga an dade a zai ba abin da yake sai kira goronsa kawai sai yanka sai ya waka a baki kama sai ɗayan yake kai ana sallah yake a to ni ka karatun yace a ah, haka ne ko ke to min? to wannan kaga su ba su san ma abun shi da dai ya ɗauka eh lalle ba ana karatu bai kamata a ci goro ba sai wannan ya tunatar da shi to ai ba ni ka karatu ba liman nake ba liman ka karatu ba ya ce au haka ne ba to dan min shi ma aka dan mai ya ji ga wannan ai jahalan ne don ba amidan ba ne ba kuma sahawan ba ne shi wannan kawai rashin jahilci ne zunzurutunsa to wannan man takallama sa'iyan ake magana a kai ba a da amene ne ina muke ne to subhanallah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami in dai har ka manta kai magana to ba a ta kama ka amma inda rafkanuwa ne inda gangan ne tsallaka ka baci inda gangan ne sallah ta fadi. an gane wannan wa mallam ya dari to mutumin da bai gane ba fa a sallama am lam yusallim sallama shi ya baya manta shin ya ce assalamu alaikum da ya gama tahiyya ko bai ce ba to yanzu ya ce kawai shine hukuncinsa sallama ya sallame to menene zai yi wala sujuda alaihi ba wata sujjada ba qabla ba ba'da an gane wannan ba qablin da zai yi ba ba'din da zai yi illa iyaka kuma ba ya sake sallar ba amma sai da ya tafi ya tuna wani sallar da na nan kam na sallame ko ba sallame ba to me hukuncin wannan to wannan wasu malamai suka ce ai yana ganin ya sallame kawai ya ɗauka ya sallame ko suka ce ina ai tun da ya yi shakkar bai salla, ba ba abin da ya fi masa kyau kawai ya je ya sake sallar itiyadan don ya cire shakku daga cikin rayuwar sallarsa kar ya je ya tafi da rayuwar ɗaya sallah babu domin duk sallar da ba a ce mata assalamu alaikum ba a rago mata rukuni kamar wacce ba a ce mata Allahu akbar kabbar harama ba kun gane wannan to amma idan har lokaci ɗaya ne kawai eh tuna wai na sallame ko ban sallame ba aka ce to ya sallame sai ce assalamu alaikum shikenan wala sujuda laifi? ba wata sujjada da zai yi wannan kenan wa man istankahu shakkun shi kuma wannan kokonton ne ya aure shi kwata-kwata shi ko da yaushe kawai shakka yake yi shi duk sanda ya yi sallah kawai shi sai ya yi shakka na yi kaza kuwa ko ban yi ba na cika sallar nan kuwa ko ban cika ba shin ni kam na yi abu haka shi dai ka distan ka haku shak kokonto ya aure shi sun riga sun kulla ah, yana shakka ko da yaushe fi sahabi wajen rafkanuwa to menene hukuncinsa ya dage ya ga ya yadda wannan rafkanuwar shine hukuncinsa shine mala yake faliyar ma'amu ya yi ƙoƙarin yadda wannan rafkanuwar da yake yawan yi in ya zo sallah kullum ya kulla niyyar yau kan zan sa zuciyata akan sallah ta ba zan yadda rafkanuwa ta shigo mini ba to shine waliyar hannu ya watsar da wannan yawan kokonto yawan shakka yawan rafkanuwa da yake yi ya yi ƙoƙarin watsar da shi to amma ba in ya riga ya aure shi ba zai watsu ba wala islaha alaihi shi irin wannan kullum ba wani gyaran sallah da zai yi don shi ya zame masa jiki shi kawai in ya gama sallah ba wani gyaran sallah da zai yi na kabli ko ba a wannan haka yake sai da yace walakin sai dai abin da zai yi domin aka ce ya zai yi a nan ko zai yi a nan Ko yana da wani hukunci tsayayye to shi shakkun ya aure shi ko kwanton ya aure shi shi ya sa malam sai ya ba shi hukunci ɗaya abinda abin da kawai zai yi su a diya ko da yaushe shi gyaran sallah babu illa iyaka ba za a ce ka kawo abin da ka rage ba ka kawo raka'ar da kake shakka a shi kullum ba haka yake to me zai yi kullum ya gama sallah yayi aji kullum ya gama sallah yayi aji kawai an gani wannan shine walakin alaihi an yasjuda ba'da salami sai dai abin da yake kansa kawai zai yi sujuda bayan sallama wa huwa allazi yaqsuru dhalika minhu shine wanda hakan yake yawan samunsa ya shukku kafiran yana yawan shakka yawa kullum to shi ne aka ce ya yi ba'a da kullum an ya kuna sahaza da auna ƙasa shin rafkanuwar da ya yi ya yi rafkanuwar ƙari ne ko ya yi rafkanuwar ragi ya yi rafkanuwar na ƙara wani abu ko ya yi rafkanuwar na rage wani abu illa iyaka dai kawai ba'ada ba wai yayi rabkanuwar rage yayi kabla in yayi kariya kari yayi ba'ada ba a ne hukuncin sa kawai wala yuqinu dan shi baya da yaqini akan me yake babu don haka fal yajib ba'da salami faqat yayi ba'adi kadai kawai shine hukuncin sa ko da yaushe wa idza ayqana bis sahwi amma idan da ya tabbatar da rafkanuwar kuna ganewa shi wannan din ne wanda shakku ya aura wanda aka ce kullum hukuncinsa ba'adi to amma yau fa ya gane me ya manta to yanzu kaga hukuncinsa zai bambanta da wancan tun da yau yana da yaƙinin ragi na yi ko kuma yana da yaƙinin ƙari na yi ana ganewa wa idza ayqana bisahari idan ya sakankance ya tabbatar yake da yaƙinin wannan rabban wanda yake akanta to sajada ba da islahi salati yanzu sujuda zai yi bayan ya gyara sallarsa bayan ya gyara abun da ya nakasa to kuma sai ya yi sujudar da ta dace da wannan in ya dace da a yi ƙabli ya yi ƙabli in ya dace da ya yi ba'adi sai ya yi ba'adi don yana da yaƙini a amma sauran rayuwarsa da ba yaƙini duka ba'adi kawai zai yi ta yi ina fata ana fahimtar malam to Allah ya sa mu gane abin da malam yake karantar da mu ya ba mu ikon ɗauka mai aiki da shi ah. kuma in ka fara zalika minhu malam yake idan hakan ya yawaita daga gare shi fa huwa ya tarihi yakan bijiro masa kasiran da yawa to menene yanzu hukuncin sa har yanzu aslaha salatahu wa lam yaqsid li sahbihi aslaha salatahu ya gyara sallar wala yaqsid li sahbihi ba zai yi sujjidar rafkanuwa ba kuma abin da malam ya sake kwana ya dawo ya ce. yace shi wancan wanda yake kokonto ya aure shi rafkanuwa ta aure shi ko da yaushe yana yi amma ranar da ya yi ya yaƙini hukuncin ya bambanta amma sauran lokuta duka ba a ji kawai zai yi la islaha li salati ba gyara ga tsallarsa. amma ranar da yake da yaƙini kuma zai gyara sallarsa sai ya yi da ta dace to idan kuma shi ko da yaushe kawai abin ya faɗo masa yake yi kata-kata ta ko'ina shi gaba ɗaya kwakwalwarsa a ruɗe take ba kawai ɗaya a sallah ba ya tari kafiran da yawa kawai shi ko da yaushe a cikin shakka yake to shi ne ya zai ya gyara sallarsa kawai babu ba a da zai shi kuma wai ana shi kullum idan ya yi kokontar ragi ya ciki ta in ya ga zai karo ya bari kar ya karo ya ne kawai ba wani abin da zai yi fala su juda alai ba su jada a kansa irin wanda abun ya zane masa jiki shi ba a yi a sallah ba fa shi haka yake kawai yana iya ya baka abu yanzu in an jima ya ce a ah, kai ga kayanka ga kudinka ce a ah, kai ka bani yi kaga ko wanda zai baka kudi a jima ya kara zai baka to fa wannan fa abun yi nisa amma in nasa ka karɓa. ka biya ya sake cewa ba ni wannan ba za mu gwada kwakwalwarsa nan ba za mu gwada kwakwalwarsa idan ya baka ya sake zai kara maka ce to lallai wannan kwakwalwar ta ta yi nisa don mutumin da zai ba da kuɗi ya manta ya bayar ya sake ɗaukowa zai bayar to wannan lallai da gaske ki amma Me manta jinsa ba shi ake yi ba za a yadda ba amma shi ake bi ya manta an fiye ƙini duka wancan din ana iya yi ba amma ba wanda yake da tabbas kamar mutumin da shi yake bi amma duk ya mammanta amma shi ake bi sai ya ce duk ya mammanta mutane ba za su gaskata shi ba ba za a yadda kai kwakwalwarka tana da shakku za a ce kawai kana da ha'inci to amma shi yake bi shi zai ka kawo mara yake ayya na me ce ka ne na ranar kaza iya na mamanta to wannan da gaske ne amma ina kudi na ce wani kudi wannan ma yazo ina kudi na wani kudi ce lalle ne ka tabbata dan yaudara ci ne dai ƙarya kake yi ka ce ka manta ko ba haka bane to shi ko a kudin ma haka yake akwai mutumin da ya je da abinci gona ya wuni yana jin yunwa sai da zai taho kawai ne ga ashe ya je da abinci abincin har ya ba ya manta ma ya zo da abinci kaga wannan ya yi nisa <laughs> Allah ya kawai da ya ne فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته يجاه صلى ولم يسجد لسهره باسيا سجودا جرب كدوسبا ومن قام من اثنتين وتمن لكم أن نعم هو باسي بني نعم باقوم بني أوه أوه أوه أوه أوه أوه ya dakatar da mu don ana? ba wani shara'a ba da muke yi sai rana ce wa kan wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh eh akwai wanda sun tafi akan cewa alkunuti a witiri kawai ake yi akwai wanda sun tafi kuma alkunuti ana yi a raka a ƙarshe ta sallar asubahi ka gane akwai wanda su ba su sun kwantar da hadisan da suka zo da kunutin bayan sallar asubahi sai wanda kuma su sun tafi a alfitiri ake yi domin su ne suka fi yawa hadisan na witiri su suka fi karfi kuma su suka fi yawa ta gane yawa to shi ne akwai wanda suna yi to amma su ma suka ce mustahabbi ne wato an so ne ka yi in ba ka yi ba ba kabli ba ba ne ta gane shi ne abin da aka yi magana a kai alaikum salam wa rahmatullah na'am Citta zawal ne? ai mutane kamkar yanzu ai baka sani ba ma akwai wanda yanzu sun fito ma sun ce ma Allah ma babu shi eh to babu to kai kan kai ta kokari dai duk abin da kaji an kawo maka hadisi an tsaure maka kokari ke shi don rayuwar yanzu ta je kusa da magaryar tukewa ka gane kai dai ka kama hujja ka rike dalili ka kama dajir ka rike kar ka ja baya kar ka yi wani wuri shi yasa yace abbu alaiha bin nawajib ku rike hanya ta da kyau ku ciza da turanen haƙora ku makalkale kar ku yadda a warfar da ku ku tabe yawwa a cikin ƴaƴan musulmai ne suka fito yanzu suke korewa malamai suna yaudara jama'a kawai wai Allah Allah ina yake don haka kawai ta mutane lokaci suke yi kai abin da ka ga dama kawai kafin ka mutu ka ƙare shi kuma yana nan aƙidarsa kenan shi ba wai addini ba ne shi wai wayar da kan mutane yake yi kuma cikin ƴaƴan musulmai ya fita ba wai cikin arna ya fito ba sai dai ya yi karatu a jami'ar da arna suka karantar kawai ne suka juye makwakwalwa masu cewa ba Allah nan shi kawai sai hankalin sai kama da yake bai da kunya sai ya fito yanzu yana yaɗa abu amma su kansu arnan da suke ba da wannan din sai a aiki ba sa fita su kira mutane su ce ku zo ga aƙida amma shi saboda tsabar ta mu mutanen mu sai kokari Allah ya sauka to da haka sitte yana da madogara mai karfi don haka waɗanda suka tafi akan cikin shawwal yana da madogara mai karfi su suka fi karfi su suka fi waɗanda suke ƙaryatawa ka gane? Yau. kai ne? na'am

sai ya fito min waya ya ce in turo min kudin da kuɗi ka zama wa ake ɗauka a kai da kuɗi eh, yana cikin mota sai na gaya mishi sai na ce mishi masana na da rabin ne sai na ce mishi Allah ya taimaka min a nan wajen shigo ko kuma da kuɗi suna da kuɗi su da ya fi ɗaya gori da aure zan yi sai ya ce ba da duk ta ce ka sa mu da ba sai ya ce mu

yanzu kaga bugun shi yana hannunka kuma ka ce ba ka da komi wannan ka ga sansanar buhunsa kake kawai shi ya sa ya bari ce ka kawai yake rike buhun eh don haka bai kamata ba gaskiya kamata ya yi da ne buhunsa ya shiga hannunsa ya ce ne na fa in ban da buhunkan nan yanzu ba komi a gida wallahi bayan an kundu ya hallafa buhun eh sai ka yi mar bayani ya ce wallahi sanda na turo maka bugun nan a gida in ban da shi ba komi shi ma Allah ne sai taimake ka kawai da yake na san na zakka ne ni na fitar amma da ajiya ka bani wallahi da na shi ne shi ya so daga baya to amma ni na fitar zakkarsa shi ya don haka da Allah ka nema mun taimako ko wajen ka in akwai rance ko ka kama mun rance yanzu yanda zan yi noma ma babu to in ya ko da ya aka yi dai in ya baka yanzu kam ya baka amma buhunsa yana hannunka ka rinka yi maka complain zai yi ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh tana ne ga farilla ana binta kuma ta ya bai kai ta sitti shawar kuma hmm. Hmm. a yanzu ta koma ta yi biya na farilla amma ba za ka ce to na da su farilla ba don ba da niyyar farilla ta yi su ba yawa ba a juyen su kam yawa don ba da niyyar farilla ta yi su ba yanzu sai ta dawo ta ci gaba da yin na farilla ni ta ƙara ta sai ta ƙara su suke shawallin ta yawa ta na'am in sujudu tsari kana zaune za ka yi kabbara ramanta amma idan raka'a kabari wannan na islahi salati shi kuma a tsaye ake yi in an gama kuma na sujudu tsari shi a zaune ake yi ta gani mai yiwa ka yi rafkanuwar a ɗaya ko ko kuma wata raka'a da baka yi mata sujjada ba ko wata raka'a da baka yi mata ruku'i ba ko kuma kayi ba baka ɗago ba to wannan kaga duka raka'ar za ka yadda ta sai ka yi wata sabuwa ko to idan ka zo yin sai da ka sallame kuma ka tuna to yanzu ka bar haraman a kai za in ka kawo wannan raka'ar kuma ka gama ka yi iya ka sallame to kuma ka bar haramar sujudu sari a zaune za a yau ai bai baka ba ma ai ya ce shi dama ba zai karba ba sai ya tambaya to ba zai karba ba sai dai daga baya wancan din ya nemo masa taimako kamar yadda ya nema don za a yi da zakka a sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا كل السلام اللهم فقهنا في الدين وألمنا التعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولعلمائنا وشيوخنا ولجميع المؤمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa bawan allah na haƙiƙi na